يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shekhan na malam fuad muhammad fu'ad abdulbaki wanda yau insha Allah ta'ala a ranar 28 ga watan 12 shekara ta 1437 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 30 ga watan tara shekara ta 2016 da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu dora da hadisi na 57 wanda yake ƙarƙashin babi na 38 babu bayani kaba'iri wa akbariha babin da ke bayani akan manya-manyan zunubai da kuma zunubin da ya fi kowanne cikin manyan ma girma hadisin na 57 shine hadisu abdullahi bin amur hadisin sahabin annabi abdullahi dan am shafi na 25 ko radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace inna min akbaril kaba'ir hakika yana daga cikin mafi girman manyan zunubai an ana rajulu walidaihi mutum ya tsinewa mahaifansa iyayensa uwa da uba Ƙila ya rasu rasulullah aka ce ya manzan Allah wa kaifa yal'anu rajulu walidai ta yaya mutum zai tsine wa mahaifansa inda hankalinsa kalau lafiyarsa lau ta yaya mai hankali zai tsine wa iyayensa ƙwala manzo ya ce ya subbin rajulu abar rajulu yadda ake samun mutum ya tsine wa mahaifinsa shine mutum ya zagi baban wani mutum fa ya a abahu sai shi ma ya zagi babansa wa ya subbu umma ko kuma ya zagi mahaifiyarsa fa yasubbu umma sai shi ma ya zagi mahaifiyarsa wannan ne tsinewa uwa da uba a al-bukhari imam bukari ya rawaito wannan hadisi fi kitab al-adab wanda shine kitab na takwas a kuma ƙarƙashin babi na hudu babin la yasubbu ar-rajulu babin da ke cewa kada mutum ya zagi mahaifinsa wannan shine lafazin ruwayar imam bukhari Allah ya ji kansa da rahama lafazin imam muslim na dai shi wannan hadisi yana cewa min al-kaba'ir yana daga cikin manya-manyan zunubai shatmur rajuli walidai mutum ya zagi mahaifansa ƙalu ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya manzan Allah wa hal yashtumu ar-rajulu walidai shin shin zai yi mutum ya zagi mahaifansa ƙala na'am annabi ce i zai yi ta yaya ya ce ya yasubbu abar rajul ya zagi baban wani mutum fa yasubbu abahu sai shi ma ya zagi babansa wa yasubbu umma ko kuma ya zagi babarsa fa yasubbu umma sai shi ma ya zagi babarsa idan ka kalli wannan lafazi na imam muslim shi ya fara da cewa min al lafazin kuma imam al-bukhari ya ce inna min akbaril kaba'ir haƙiƙa yana daga cikin mafiya girman manyan zunubai a manya-manyan zunubai zagin iyaye ina daga cikin waɗanda suka fi girma to a lafazin imam al-bukhari an yi la'anar rajulu walidai mutum ya tsinewa mahaifansa a lafazin imamu muslim kuma shine ya shatimun rajuli walidai mutum ya zagi mahaifansa saboda haka sai wannan lafazi ke sanar da mu cewa idan an ce alla'an tsakanin mutum da mutum to yana kunsar zagi saɓanin alla'an tsakanin bawa da ubangiji idan ubangiji ya tsine wa bawa to ya nesanta shi ne daga rahamas ya kore shi daga samun rahamas kamar yadda ya tsinewa shedan an gane ko amma idan bawa da bawa ne ai ba ka da rahamar da za ka kore wa bawa a matsayinka na bawa ka kore shi daga samun rahama allah kai ma neman tafai? an fahimta ko da abinda baka da shi za ka. da wani daga shi to amma idan ka wulaƙanta shi ka tozarta shi ka aibata shi ka soke shi to shi ne abin da kake iya yi masa na nesan tashi daga kanka da kuma wato ainihin tozarta shi to ana cewa Allah ko kuma ashata zagi ko asam to shi ne. wannan lafazin sai ke gaya mana da can da aka ce an yal'ana rajulu walidai wannan lafazin ne ma musu yana gaya mana la'ana la'antar mutum ga mutum shine zagi mutum ya zagi mahaifansa a lafazin imam bukhari an ce qila ya rasulullah aka ce ya manzon Allah amma lafazin imam musu qalu ya rasulullah sahabbai suka ce ya manzon Allah da an ce kila ba a san waye ce in kuma sa ka ce qalu na tare da manzon Allah ne suka ce sahabban su. an fahimta ko ya manzon Allah wa hal yastimu ar-rajulu walidayhi ana haka yace a can kuma sai aka ce wa kayfa yal'anu ar-rajulu walidayhi ta yaya ma mutum zai tsine wa iyayensa a ta yaya inda yana kalam nan kuma shin zai yi fasalan tambaya masu kyau ne shin zai yi mutum ya zagi mahaifansa wala na ya ce i eh, abu ne mai yiwuwa a can kuma kawai kala ya subbu rajul da ce na abu an fahimta ku an kawo shi wa kaifa al'an rajul walidai ta yaya mutum zai zagi mahaifansa tambayar da suka ta wannan salon suka ta yaya a faɗa musu yadda zai a cewar kuma wahal yashtumu rajul walidai shin zai yiwu ba ke sa amsar nasa ta zama na'am yana yiwuwa ga mata yadda yake yiwuwa shi ne sai musu bayan da subbin rajulu abar rajulu mutum ya zagi baban wani mutum bai subbu abar sai shi ma ya zagi nasa wai subbu umma kuma zagi babarsa bai subbu umma sai shi ma ya zagi babarsa to wannan shi ne zagin iyaye shi ne tsine wa iyaye ci gaban sharhin wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min akbaril kaba'ir ina daga cikin mafi girman manya-manyan zunubai an yal'ana rajul walidaihi mutum ya tsine wa babarsa da babansa a cikin littafin al'adabul mufrad na imam bukhari Allah ya ji kansa da rahama akwai lafazi da yake cewa min al-kaba'ir inda Allah ina daga cikin manya-manyan laifuka a wajen Allah inda ai wani zagi da dake shi to me dan an zage ka har ma ya zama abun wasu kai banza ko haka yake ce mishi kai dan kaza haka za ka ji a matsayin shi ba komai bane shi da ake wa bai ɗauki wannan komai ba shi ma da yake bai ɗauki wannan komai ba shi ya ɗauka ai zai iya faɗa kai ɗan shegiya haka za ka yi ko ku saboda bai ɗauki wannan wani abu shi ma kuma da ake gaya wa hakan ɗan shegiyar bai ɗauki wani abu so za ka shi ya gaya mai shi ma ya gaya masa to in kana jin wannan ba wani abu ne a gurin ka masa ka sani cewa kana son kuskure shi ana ganin girman munin abu idan yana da muni a gurin Allah ana ganin girman kimar abu idan yana da kima a gurin Allah wannan ne ma'auni na kai waye amma in abin da Allah yake daukansa babban laifi ko kuma kake daukansa ba komai ba to ai ka ta waya kana da matsala idan abu Allah yana daukansa abu mai daraja kai kuma ka iya daukansa ba komai ba ai ka samu matsala sune sai wannan lafazi ke ce malamai da alkaba iri inda mu ina daga cikin manya-manyan laifuka a gurin allah to in ku ne ya zama babba a gurin allah za ka same shi gurin bayan allah na gari yana da girma an fahimta ko To da ko wanda bai ɗauki irin wannan abin da girma ba to wannan yana nuna cewa a cikin bayan allah kasashen bawa ne bawa ne mai raunin imani domin duk abin da Allah ya ce ina da girma ya kamata kan girman sa duk abin da Allah ya ce ba komai bane ya kamata ka ɗauke shi ba komai ba shine kana kan saiti kana kan daidai suraka wani lafazi na gaya mana daga cikin manya-manyan zunubi a gurin Allah shi malamai suke cewa a wannan gaba tana sanar da mu cewar wulakanta iyaye da tozarta su ko mutum ya zama sanadi da sababi na jawo a wulaƙanta su ina daga cikin manya-manyan zunubai haramtattu a musulunci ina daga cikin manya-manyan laifuka haramtattu a musulunci a gurin Allah subhanahu wata'ala da manzansa tsira da aminci Allah su tabbata gare shi da addinin da Allah ya yadda a bauta masa da shi ina daga cikin manya-manyan zunubai haramtattu mutum ya zama ya tozarta iyayensa ko ya wulaƙanta domin zagin su ko jawo musu zagi wulaƙanta su maimakon a saka musu da alkhairi ba da abubuwan alkhairin da suka tun kana ciki abinda za ka ci yake ƙoƙarin samarwa mahaifiyarka take ɗauke da kai ya kama ta ci daga abin da ta ka samu naka tun baka zo ba shine shirin abin da za a maka na rigar da za a samu an siyo an ajiye ita ma ta tana da ta ajiye ta dan ajiye na mace ta ajiye namiji in namiji ne kawai da an haifo a sai a yi mamaki a ah, kamar an auno shi ta saya ta ajiye kana jiran ka zo a ga wacce za ta yi ma daidai a sama shi ma yana jiran ka zo ya shirya wa rago ya shirya wa kaza ya shirya wa kaza shine sai gogon wanka shine kaza shine kaza waɗanda suka yi wannan ka ƙi bacci ka sa kuka baccin sai ƙi yiwuwa saboda kukanka cikinka na ciwo ko wani kunne na ciwo ko cibiya tana ciwo su kamar su ne suke ciwo sun kasa sakat to a ce wannan kuma sai ka jawo a zage shi ai baka saka masa da alkhairi ka yi batunci baka gode ba baka yaba ba to shi ne hadisi yake gaya mana duk wanda zai jawo wulakanta iyaye kamar shi ya wulakanta su duk wanda zai jawo a zagi iyayensa kamar shi ya zage su dan da bai jawo a zage su ba da ba zage su su da ka ba daidai bane a musulunci da ya zama sanadi da sala na a zagi iyayensa a wulakanta su a tunan duk abin da ka san in kai za a taɓa kima iyayenka to bai kamace ka qila ya rasulullah aka ce ya manzan Allah wa kaifa yal'anu ar-rajul walidai ta yaya mutum zai tsine wa iyayensa ko a lafazin imam muslim qalu ya rasulullah sahabbai suka ce ya manzan Allah wa hal yashtumu ar-rajul walidai shin zai yiwu mutum ya zagi mahaifansa zai yiwu ma haka mamaki suke inda mutum da hankalinsa da tunaninsa ta yaya zai saka wa iyayensa da zaki wanda suka saka masa da abubuwan alkhairai da ɗawainiya da wahaltawa irin yanzu kuɗin makarantarka suturarsawarka wurin kwanciyarka maganin ciwon da kake yi da abubuwan da suka kama da komai su ne shi ne malamai suka ce a daidai wannan gaba hadisin ina sanar da mu halaccin komawa malaminka ta tambayarsa akan wani abu da ya bayani da bayanin ya rikice maka baka fahimce shi ba idan malami ina koyar da kai ya isar da saƙon abin da yake so ya baka gare ka amma sai ka ga akwai wata gaba da baka fahimce ta ba ko sakon gaba ɗaya da ya bayar bai zauna a kwakwalwarka ba ka kasa gane inda yake so isa ya halatta ka nufe shi da tambaya akan wannan rikicewar da kake da ita don ya sake maka bayanin yadda za ka fahimci abin da yake so ka fahimci shi sa farkon bayanin cewa inna min akbaril kaba'iri an yal'ana ar-rajulu walidai ko kuma an ka dauki min al-kaba'iri shatmu ar-rajuli walidai manzo ya riga ya isar da sako ina daga cikin manya-manyan laifuka mutum ya zagi iyayensa ina daga cikin manya-manyan zulubai mutum ya tsine wa iyayensa ya ba su wannan sako sai suka ga cewa kai ai wannan sakon bai fahimci ba gudu ai in ka ji zagi wanda ya ma abin tsiya ake zaga ba wanda ya abin kirki ake zaga ba ko to ya iyaye da suka yi abin kirki kuma a ce su za a zaga a tsine wa ko dai akwai abin da manzo yake so ya faɗa isa eh, da baka ba wannan abin yake so ya faɗa ba kisa suka ce wahal ya shi tumar rajulu wani dai shin dama zai yiwu mutum ya zagi iyayensa aka ga suna ga da matsala abin da manzo ya faɗa ba su fahimce shi daidai ba inda wani bayanin da ya kara musu don su gane abin da yake sirri ko suka ce kai fa yal anur rajul walidai ta yaya ma mutum zai zaki ma zai tsinya fansu ta yaya ma haka na yiwuwa shi ne malamai suka ce ya halatta a matsayin karɗalibi idan malami isan maka wani saƙon abu baka fahimce shi ba ka koma masa da yin tambaya akan abin da ya sanar wannan manzo ya koyar da mu haka yake tsakaninsa da ɗalibansa sahabbai to da haka ba daidai bane kana malami ɗalibi bai fahimci bai maka tambaya ka balbale shi da faɗa ce kai ka cika neman kwakwafi kaza ka a'a in tambaya ce ta ta'aniki sai a sanar da shi ba a irin wannan tambayar ba ita ce ta kamace ka ba tambaya kaza ya kamata amma in tambayar sa akan hanya take ta cancanci a yi don a gane abin da ba a gane ba to bai kamata a masa faɗa sai a saurare shi sai kuma ba shi amsar da shi wannan kabi biya hadisan mun zuwa ga shi dan da yake magana akan azabar kabari Aisha take tambayar su dama akwai wata azaba da ake wa mutum a kabari ce kwarai akwai azabar kabari kun gasa azabar kabari dama gaske ce su kwarai azabar kabari gaskiya faita aka tambaye mutum tambayoyin nan guda uku wane ne ubangijinka wane ne mai kasa ne game da manzan da aka aiko maka menene addininka annabi ya ce in musulmi ya iya amsawa ko musulmi zai ce allah ne ubangiji manzon Allah annabi Muhammad tsira da aminci Allah tabbata gare shi ne annabi kuma musulunci shi ne addini sai mala'iku su ce da shi kwanta kai bacci hankalinka kwance sai a haskaka kabar sai a yalwata shi sai a masa kafa za ta zuwa masa da saƙon ni'imar gidan aljanna su mun taɓi kafin Allah ta shi kiyamarsa annabi ya ce amma in aka tambayi munafiki ko kafiri waɗannan tambayoyi abinda zai amsa da shi shine ha ha la adri wayo wayo ban sani ku sai fa a kunta ta kabarinsa ya matse shi har sai kasusuwan kirjinsa na hako da na dama sun saba da juna kamar da za ka sarkafa ɗan yatsa sannan kuma a rikon dukansa da guduma ta ƙarfi bayan haka ga duhun kabarin ga kuncinsa ga duka da guduma ta ƙarfe ga kuma za a yi masa kafa da kafofin gidan wuta da rika masa huci da hayakin gidan wuta su mun taɓa kafin allah ta shi biya wancan aka mata masa aikinsa a cikin kyakkyawar kamata mutum har ya kasa kuɗi ce kai wani irin kyakkyawan mutum ne wannan shi aini ne ayyukan ka da kwarai da Allah ya kamanta maka ne ka gani ka ji daɗi shi ko wannan sai a muna na masa aikinsa ya zo masa a kamar mutum mai wari da ɗoyi ci kai kuwa wani irin mutum da kake ɗoyi ya kai ce aini ne aikin ka aka kamanta maka dan bakanta maka kamar yadda baka abin da Allah ya ce sai mu zo yake mata bayani ai gaskiya ne akwai ba ma yadda abin ne to haka za ka taji sahabbai suna tambayar mu abinda ba su gane ba ƙara musu gane abinda ba su fahimta ba ƙara musu gane to nan ma wannan hadisi na sanar da kai su ba su fahimci a ce mutum ya tsine wa iyayensa a ta yaya ma mutum zai zagi mahaifin da ce mai ruwa ne abinda ake nufi zagin su ya zama sanadi na a zage su ya jawo a tsine musu haka za a gani mutum ta masu ba daɗi dukkan Allah wajen uwar da ta haife saboda ita ta jawo aka yi ka haka zo ka bata mara rayuwa ko suka ja tsinin me ya jawo kai kai ma abin da ya tun kusa ma haushi yake da to shi ko me zai yi rama tun kusa maka haushi ta hanyar tozar ta mahaifiyar kuma ya wannan shi ake cewa zagi iyaye don haka mai hankali wanda bai butulu ba mai ba da godiya akan wahala da ɗawainiyar da iyaye suka yi ba zai jawo abin da za a zage su ala ya subbu rajulu abar rajuli fa ya abahu manzo ya ce yadda abin yake mutum ya zagi baban wani mutum sai shi ma ya zagi babansa wa ya umma kuma ya zagi babansa fa ya umma sai shi ma ya zagi babarsa to shi ne malamai suke cewa a wannan gaba tana sanar da mu danganta abu zuwa ga wanda ya jawo faruwarsa shi wanda ka zaga ya zagi iyayenka kai ba na ka iyaye ka nufa ka zaga ba ko na ka nufa ka zaga za ka ga iyayensa ka zaga kai to amma sai manzo ya ce kai din nan da ka zagi nasa ai abu ne mai yiwuwa ya rama abin da kai masa dama da ta ce wanda in ku ta'addanci to masa fatan kwacin abin da yake amma ne ita da alaikum ba a tado alaihi mithli ma ta da zai iya ya maka zai iya kauda kai zai iya kyale amma a shari'ance wanda kai masa ta'addanci in ya iya abin da kai masa bai laifi ba a shari'a to ashe shi wanda zaka baka ya zage ku. asali shi bai da matsala don ba shi ya faru zagi nasa da i mai da martani ramuwa da alal akalli shari'a ta halatta masa in dai bai wuce misali in yi daidai da kai masa kace uwarsa yace kai ma uwarka to bai kara da cewar uwarka ubanka ba an gane ko to yayi iya abin da aka masa anan ya aikata halal amma ta'addanci ya rama ta'addanci abin da shi abin da shari'a ta ba shi damar ya rama kuma ya rama bai wuce gona da iri ba bai wuce abin da aka yi masa ba to waye mai laifi a ciki wanda ya fara ashe ba uwar wancan ya zaga ba tasa uwar ya zaga ashe ba uban wancan ya zaga ba nasa uban ya zaga shi sa wani hadisin wani lafazin ya zo na zagi ke cewa manzo ke cewa mutane biyun da suke zagin junan su duk abin da suka yi na zagi yana kan wanda ya fara matukar wanda ya rama bai wuce guna da ita in dai iya yadda ya ma haka ke masa iya yadda ya ma haka ke masa iya yadda ya ma haka ke masa kai a abin da kake yi halal kake yi ka ki kai abin da ya fi ne amma wannan abin da kai halal ka ya halatta karama ta'addanci da aka shi da Allah yake cewa la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim Allah bai son bayyanar da mummunar magana sai dai ga wanda aka zalunce shi da zo yana gida ya haka ba su musu komai ba a ya zalunce ka sai ka mayar madadi da abin da ya to anan shi da ya zama sanadin a ambato iyayensa a gaga shi ya zage su shi ne abin da mazo yake to shi za ka iya zama sanadin abu a ce kai kai an fahimta ku shi ne abin da yake faruwa hatta a wajen abin da ya shafi haddi da ake yi na kisan wanda ya kashe wani sai mace ya zo ce kai wane wane wane zo nan ka je ɗauko addan sai kuma ɗauko ta kogon kai ɗauko barandabin nan ku je ku kawa da ku kashe min aike na ne ni na ce suka je suka kashe aka cin musu aka kama da wani dalilin ku ne suka ce ku dafa ko fa aiko ma wa ya aiko wannan ne ya ce mu kashe shi sa ne aikensa ne shi ya ce ku za a je a zo da mara gaba ɗaya za ka kashi ina cikin wannan suka kisa saboda ba su yi kisan nan ba sai da ya sa su an fahimta ko to irin wannan tsara a da musulunci ko ko a'a wani ne zai kisa sai wani ya rike masa shi ni farke rike shi kawai ya ci to da ba shi ba zai sami an fahimta ko ku za a hada sa kashi sun yi kisa su saboda aka bari a haka abin zai ci gaba da girmama kuma za a zama cewar asuwa sai a samu masu riƙewa fal, kuma za su wasu suna yi suka fahimci wasu riƙe ba kuma za a ƙyale ba tsarin addinin musulunci wanda ya zan sanadi na faruwar abu ana danganta abin zuwa gani saboda haka wanda ya zama dalili na a zagi iyayensa ana danganta zagin iyayensa gare shi shi ya zage su don da bai jawo a zage su ba da ba gare shi ne malamai kamar malam ibn babban allah ya ji kansu da rama yake cewa in muka tsaya tsaye muka kalli wannan hadisi dalili ne tushe ne kwakwara akan ka'idar da malamai suke cewa saddu zara'i toshe kafofin barna toshe hanyoyin zuwa ga barna musulunci ya zo da wani Allah da a cikin alkurani sai ce wala ta zina kada ku kusanci zina sau da inda za a kusance ta ku za a kai ga ta. kaga ya toshe hanyar zuwa ga barna don ka ai barna ko nan ma sai aka ce in ka zagi wani zai zagi iyaye to ko in za ka zage shi ya zage su kai ka zage su kenan ana cewa kada ka kuskura ka zagi iyayen wani domin zai bayu da a zagi naka kuma kai ka jawo aka zage su ya zama kai ka zage su to kaga an toshe kafar barna an toshe wanda zai fara kan ma ya fara saboda in yayi ya zagi iyayensu kaga in bai nasa ba to na biyan kuma ba zai biyo baya shi malamai suka ce wannan hadisi yana daga cikin dalilai na shari'a da ake rike samu a matsayin tushe asali masu tabbatar da ka'idar saddin zara'i toshe hanyoyin da ke kaiwa zuwa ga barna ko sabo duk abin da an bi shi zai kai ga sabo ga musulunci hana shi shine shine dai amma inda za a ci gaba da yasa to ba za a daina wannan sabon ba sannan suna cewa daf'un mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ita ma wata ka'ida ce abubuwan da suke na barna ababen gabatarwa ne akan abubuwan da suke na amfani idan abu na amfani ya zo gare ga kuma wani abu na barna in ka tafi garin samun wannan amfanin waccan barnar za ta samu amma in ka tunkuɗe wannan barnar za ta tunkuɗe amma ba za ka samu wancan amfanin ba to ka tunkuɗe barnar shi ne ka tunkuɗe barnar shi ne fahimta ai kai ji kake in ka zagi wani ka cimma wani abu da ranka yake ko ka amfana da cewar ka bakanta wa wani haka za ka ji ka ji daɗi yanzu ka huce ka ƙare mata tas ai za ka ji haka to wannan abin da kake jin wani daɗi ne ko kuma wato kwanciyar hankali ce a gurin ko burgewa ce wannan amfani da kake jin za ka samu to zai jawo ɓarna ta a zaki iyaye to da ka tafi garin wannan abin da kake da ka cutar da zuciyarka in ka same shi ka sawo barna a musulunci to ka toshe kofar barnar can ka fasa yin wannan abin da kake jin kai ne maka daɗi da ko zai ma daɗi shine abin da ya kamace shi da malamai suke cewa don haka a ƙarƙashin wannan hadisi da ma ire-irensa na dalilai suka shafi ƙur'ani da hadisai suke nuni a kan duk abin zai bayan zuwa ga barna a toshe suka ce an samu daga wannan hadisi cewar a musulunce haramun ne bai halatta an hana sayar da tsimi ga wanda aka san in an sayar masa zai je ci gaba da tsimama shi har ya zama giya ya sha in dai ka shi in ya samu to giya zai sha to haramun ne ka sayar masa da abin da zai je yi saboda toshi kafar barna an fahimta ku wani kuma a'a shi ba tsina yake siya ba ainihin kwaye yake so ka sayar ma ga wannan zai sayi dawa ko masara zuwa zai a ci gida wannan kuma zuwa zai yi giya to haramun ne ka sayarwa da mai giya domin in ka isa masa ka toshe barna samar da giyar da za ta halakar da al'umma da kuma saba wa allah da za wannan kuma da kasiyar masa ka ce a je a ci halattaccen ci a rayu a bauta wa allah an fahimta ku su da ka duk abin da zai bayan zuwa ga barna toshe shi ake wannan musulunci ya koyar da sannan suka ce har wa yau haramun ne ka sayar da makami ga wanda ka san in ka siyar masa fashi zai an san wanan nan bai da sana'a amma fa kuɗi ba sa yanke masa kuma zai zauna ita bacci da rana har yinin ya ƙare amma dare na tsalawa za ka neme shi karasa ai ta ba haushe biri ya kama da mutum to wane ne ike yi matarsa kuma ta shaida cewa in zai fita riga kana uku yake sa wata akan wata kuma ya tashi dawo mata sai ya dawo da ba wacce ya sa ba an rara ko shi an biyo ya cire ta saman ya jefar in ka zo sai ka to ai kai ba kadi ga ke bi ko wannan fara ce da shi anya ko wannan bara hankali ko ai ka ga duk da alamu to wanda aka san haka yake bai halatta ka sayar mata makami dan in ka sayar ka ce zai ci gaba da nuna mutane wannan makamin imasu fashi saboda hanya ce da za ta bayi zuwa ga a cimma ɓarnar da ake so a cimma ta inda makamin cikin sauƙi za a ɓarnar to haramun ne a siyar mata haka kuma banda abin da ya shafi sai da makami ga wanda wato ana zai tsare hanya ifashi ba sai wannan ba duk misali ne ake ba. in ka san wani na bashi kuɗi abinci zai ci amma wani in na bashi solusho zai ci in ku ya sha solusho to kwakwalwarsa tunaninsa zai gushe zai zo ya rika zage-zage ba a san hawa ba a san sauka ba to in ya zo ya maka kukan wallahi ma yake ji kaza kaza inda abincin ɗako ka shi to ga abinci amma muna so a ci abinci a zauna lafiya in ya koyi su kai kai wani sai ka samu damar da za ka manna nasiha tun da ya more ka na haka suke da ladabi in ta ciyo su yalla bai aiku baya goya marayu sai ka jira tuttulo abin da zai maka ka jira a za mu goya kanka amma dai abincin za ba ka yalla bai da kudin abinci a daban da su abinci da kai wani karɓo ba abinci zauna ka ci mai dai da lafiya ya kuma wanda za ka siya ina gama da can zafi kai wani ba za ka kanka faɗa ba kana kamar haka ba sana'a kaza kaza kaza kaza kai kenan kaza kai kenan kaza ana nan ana nan sai ga ana dan yaki ana dan yaki har a sami ya fa a bashi a hana shi abincin a hana shi kudin solution kuma ba ku da zaman lafiya dan ba fasa zai kuma ba mai bakin da zai masa magana saboda yana ganin duk ku ai ba ku da ke sauran kuma abin da yake ce amma a zance yanzu sai a ba shi abin kayan sama da sama ba san mutu sai ka kira da ta ce na kan ka da sun ba wannan kasa don ka samu kafar da kai za ka tsokarin ciyo shi har a bashi a rabu shi da hanyar da yake su za ka duk abin da aka san in an ba mutum zai zama masa matata kalabar nan da yake yi to haramun ne in na sayarwa ne in na bayarwa ne duk ba za ba wannan hadisi yana daga cikin hadisan da suke kalar da mai ka'ida toshe hanyar da ke bayuwa zuwa gaba na a musulunci sai malamai suke cewa fikin wannan hadisi da amfani da aka karo da shi daga ciki akwai cewar wannan hadisi kwakwaran dalili ne akan girman haƙƙin iyaye na kyautata musu da Allah yake cewa wasailal insana walidai husna wa wasaina al-insana mun wa mutum wasici mun yi masa umarni da cewar ya kyautata wa iyayensa Allah ya ce an dai ka, idan ilayya masir ka gode min ni da na halicce ka na tanadar da abin da za ka ci ka sha tun baka zo duniya ba kuma ka gode wa iyayenka masu ɗawainiya da kai da wahalta ba godiyar Allah godiya ce ta musamman ta wanda ya da kowa da kuma ta iyaye godiya ce ta ma irin ta daban da irin ta Allah subhanahu wata'ala ta a matsayinsa na bayan da suka baka ɗauki da gudunmawa ka yaba musu ka gode musu ya hada da ka gaya musu magana mai daɗi ka aikata abin da zai faranta musu rai kai musu addu'ar Allah ya fesu su ya gafarta musu kamar da suka ji ɗanka suka rene ka kana ƙarami da abubuwan da suka kama da haka saboda haka wanda yana ga mana girman haƙƙin iyaye da cewa kyautata wanda Allah ya ce a yi musu ita yake bukata a yi musu aka koma zuwa ga musu kada wani abu na munanawa a ba ko kai musu kai tsaye kai da su ce, wala ta kullahu ma uffin tir ka tsura ka ce musu to in baka ce musu ba to kuma ya zaka ja a gaya musu ya zama tunka da ba baka ji abin da Allah ya faɗa maka ko ce a ne ba zan gaya muku ukun ba Allah ya ce kan gaya muku ukun amma na jawo a gaya muku ba ba kai ba an fahimta to da haka kan ka gaya muku kan ka jawo a gaya muku sannan wannan hadisi na sanar da mummunin bakanta wa iyaye ko wulakanta su da aka lissafa cikin manya-manyan zunubai munin nasa ya kai a laifuka ma ba karami ba ne wannan sa sai malamin su ce akan haka zagin iyaye haramu ko kai kai tsaye kai da su ko ka jawo a musu ne sakon da hadisi ne kuma shine karatun mu abinda muka bi Allah ba mu ladan sa kuskure kuma Allah ya yi wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala وبعد wannan bayan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya yi addu'ar Allah ya saka min da alkhairi shi ma Allah ya saka musu da alkhairi ya addu'ar Allah ya albarkaci rayuwa ta shi ma Allah albarkaci ta sa albarkaci ta sauran ɗalibai sannan sai ke cewa a karatun da aka yau an ja hankali akan zagin iyaye ita to wani lokaci za a samu daga cikin mutane akwai wanda shi ya ɗauki ɗabi'ar zagi kamar yin sallama yadda musulunci ya kowar da ka zo ka mutane sallama to shi in ya zo zagi zai kai banza kai shege haka ya zama masa ta'ada kamar sallama ce kuma an ja hankali akan haka na cewar yin abin da yake yin haka ba shi da kyau amma bai daina ba ikisha shafi wani irin mataki ya kamata a bi a iya a ƙaurace masa ki kula shi a daina harka da shi ko ya zo yi wani zakin a banza kamar ma bai zo gurin ba ko ya kamata ne eh, idan ya zamanto cewar musar da shi da aka yi ya daina wannan ta hanyar cewa kai wani abin da kake ba kyau ba daidai ba ne amma bai san dalilin rashin kyan ba sa ce da shi ai manzon Allah ne yake duk wanda ya haka iyayensa ya zaba to ya san waye manzon Allah in musulmi ne ya san illar saba wa manzon Allah in musulmi ne kaga Allah yana cewa fa فليحذر hadarin ladina عن أمري amri an فتنة أو aw عذاب أليم masu fasaba manzon Allah Allah ya ce su shiga taitayin ko dai su bari ko kuma jarraba ta faru da su a addinin su sai aikin banza a rayuwar su duniya ko kuma azaba mai raɗaɗi ta biyo baya tun daga nan duniya har to ka gaya masa wannan irin kawo wannan ayar irin faɗin cewar hadisin manzo ne ya hana wannan za ka iya ka ciyo shi inda yana ga kamar kawai kai ne kake gaba za a yi haka ko shi yana ganin abin da yake aiba na abu to a gamsar da shi ta irin wannan salo ne bai bari ba bai daina ba eh to ya halatta ya cancanta a ƙaurace masa duk aka san ƙaurace masa zai da shi hanya ko kuma ya sa wa daidai abin da daidai ne a ƙaurace masa don kaurace ta zama ladabtarwa da kuma sai sai ta ya bai ku shi baya so abin da ake in yi magana a banga da shi ka ba mutum ba sai ya daina zuwa gurin to ka daina mu sai ko ka zo da ma ya fitar da mutum to ya fuskanci cewa kuma ai ku ya fi saba da ku ko ya fi san izaura da ku ko ya ji wani abu da gare ku don kana so ka daina abin za a iya cuta ta hanyar don kuma ya zama da wata hanyar za a bi a ciyo a gyara masa matsalarsa ba tare da an kaurace masa ba sai a yi amma aka san an ƙaurace ba sai dai ya ƙara banna wanki da ake cewa ya ƙara ba zama a to a yi haƙuri da shi ana ci gaba da gaya masa kuma na ɗauka wasu matakan na nuna ba daɗi har allah ya sa ya bari allah ya sa mu dace wannan kuma takardun guda biyu kusan abu guda suke magana wannan ya tace malam dan allah tambaya ta ita shi. na ji kayan magana a kan hawan dokin ka da aka yi menene aibinsa haramun ne a addini ko kuwa wannan shi ne abin tasu da take su wannan kuma yana cewa malam mun ji mutane suna ta zage-zage da maganganu marasa daɗi a kanka wajen don saboda ka faɗi abin da ya dace game da hawa dokin kara to fatanmu allah ya ƙara wa malam ƙarfin gwiwa ƙwarin gwiwa a kan faɗar gaskiya ko da za ta sa mutum ya haɗi zuciya ya mutu allah ya ƙara malam haƙuri da juriya a guda biyun duka suna magana akan abu guda wannan maganar ko kuma waɗannan takardu su ba su kasa nasaba da karatunmu na yau da muka ce ƙarshe a dunkula hadisin baki ɗaya na cewa duk abin da zai bayi zuwa ga barna a musulunci barinsa ake don ka a kai ga an fahimta kai kana ga hawan kara ko dokin kara kamar ba wani abu bane sai zamanto a ta dalilinsa an zo ana kiɗa masallaci kuma suna tsaka da sallah sai dai ka mai sallah ba zai sake yi tasbihinsa ko ya su cikin daɗin rai kai kuma kana tikar kiɗa ba kaga abin da kake so ka yi ya taɓa addinin Allah wanda dan wannan ya halicci bayan su sai masa wannan ibada musamman ginshikin sallah kaga abin da kake so kai ya zama barna domin zai hana abin da Allah ya ce ayi kai kuma naka bace ayi sannan kuma a daidai lokacin sai ya jawo wasu kuma mata suka ka fitowa daga gidaje na aure za su ga hawan kara a daidai lokacin kuma da Allah shi kuma ce yake wa karna fi buyuti wala tabarrajna tabarrujin daji ku a cikin gidajen mazajen kada ku fita irin fitar magudancin farko ku taba ta yadda Allah ya ce a fita wani lada mace za ta samu ko kuma daraja ko kima ta fito kallon hawan kara mijinta ne mata izini ya baki dama in za fita ma za a yi ba sai kin tambayan baki tafi ko ku a ta fito bai san ta fito ba ta zo da kyan wannan hawan kara a nan taimakon addinin musulunci kai ko kuma matan al'ummar musulmi kai ko kuma fito da su kai kaga zai bayar zuwa ga tashin wani umarni na ubangiji da ya ce a zaura a cikin gida kai kuma kai abin za dan da da bakai ba ba a fito ba amma da kai kuma an fito sana'a daidai lokacin kuma wasu yaran sun ki tafiya makarantar allo wasu sun ki tafiya islamiyya don ka a hawan kara ba su gani ba shin wanda ya tafi makarantar allo me yake karanta alkur'ani wanda ya tafi islamiyya me yake koya hadisan manzo da sai ka kare su daga tafiya abinda Allah yake ayi shi yadda da shi suka to wanda ba shi ya a yi ba kuma yanzu misali a ce a al'ummar mu da muke cikin wannan yanayin da muke ciki na tsitsitsin rayuwa idan kana da sana'a da za ka iya jan wani ya karu da kai a ita ya iyata a samu sassauci masu matsala da rashin abin da za su kai baki maimakon kai wannan sai kuma kai da kai sana'a sai ka ɗauki kuɗin sana'a sai ka je ka nemo abin da za ka yi hawan kara da ko ka zama mai a mota ka tafiya a ki gwamna ko kuma ka je wato ainihin ka siyo wani abu da za a ci ko a sha a gurin da za a yi wannan kai ka san wannan abin ba yardar Allah ba dan a ciki ba karatu alqur'ani ba hadisan manzon Allah babu wata magana ta shi na kwarai za a aiwatar abu sannan kuma a daidai lokacin har wayo hanyar da zaka ka wuce baka isa ka ka wuce ta ba saboda an tunkaro ba hanya kamar yadda za a ce misali ko wani gwamna ko waye ya tawo hanya an ce ka tsaya sai ya wuce sannan ka wuce to wannan ma ba hanya ban ka isa ka wuce ba sai sun gama wuce haka ta faru da ni a daidai a wancan karan da aka yi na farko na zo zan shigo sai na zo zan karyo haka sai aka ce ba hanya a na ƙaramar sallah ta ce ba hanya aka ce ba hanya na koma na sake koma ta can wajen bayan sun lura ni na shigo ungo a wannan karan ba na fita da na fita yi ina dawowa na zo zan karya ta ce ba hanya abin nan ne aka je za a kuma yi na koma ta makabarta na gama kare makabarta na wuce makarantar Ismail Hassan da Hussein nan ma an jera motocin wai da gwamna zai hau ba hanya ba zan wuce a kokarin na in juya mota ta in bar nan wani dutse da aka sa ne sako-sako ibu da mun tayar motar na je wajen mai gara ce ta tashi daga tubulus ba za ta sake kuma cuta ta aka da kuna. wa ya jawo a neman yardar Allah aka ja min wannan to ni dai a rayuwata tunda na zo hotoro nan ban taɓa kwana ban yi bacci ba ina son bacci ya kizo sai a wannan rana wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa na kai tsawon dare bacci ya kizo mu cewar yanzu al'ummar mu abinda za mu koma wa kenan a wannan yanayin da muke ciki idan hawan kara an san shi da yaron shekara hudu biyar ina yi wai yanzu ne mace da 'ya'ya mai kuma shirin aure an kai kudin aurensa shine zai hau kara shin tunani yayi ko kuma saukar da tunani yayi abubuwan na kasa fahimta kuma na ce to yanzu a ce wai a cikin wannan abin da ake ciki ana da dbo ana da iyaye a gari ana da kaza ana da kaza ba wanda zai gaya wa bayan allon nan abin da suke ba daidai ba ni na san kafin a zo a yi wannan na faɗa wa ɗaya daga ko fiye da ɗaya daga cikin waɗanda suke da ragamar abu amma na zaci cewar wannan maganar ne ta za ta iya sa sai dai a gaba ku shi sa sai na fito na faɗa a masallaci inda na yi a ware daban-daban bai tasiri ba to wanda zan iya gawa in ya zo sallah ko abin da cewar kiyaye kada ya je wa ubangiji da abin da ba shi ubangiji ce in ka tafi a wannan aka ɗauki ranka ka ce ka je wa Allah kana ne ko kana tabbacin ba zai ɗauki ranka irin wannan ba akwai bawan Allah da ya ce min billahi la ilaha illa huwa ganin sa a cikin ɗan wannan tawaga wani ya rungume wata mace a cikin motar da suke ciki masu rafa gwamna ce yadda ya zo wannan Allah nuna musu annaba kwarai da sabo kai ma ka gani to Allah kiyaye kuma ganin ido na bayan min idar da sallah nan ta magarba kafin isha'i a an dawo aka zo aka kwabo da mota aka rika juyawa har ɗaya daga cikin masu juyawar ita ki kofar ɗaya kofar da bata rufu ke ba a banzatar da dukiya ta hanyar da ba ta nan Allah ya ce a yi da ita ba ai ma ne ya ana nema abin da za a kai baki kuma a ɗauko mota toke ta a lalata ta wanda dubu goma ko ashirin ba lallai gyara maka yaba wa Allah maka ko gode masa da haka Allah zai yaya mana matsan da muke ci saboda haka kowa da abin da da shi Allah zai kama shi kowa da irin gudunmawar da ɗi lalacewa da muke ciki za ta kawo wannan maganar nake ta zama min dole in faɗa wallahi in ban faɗa ba ni ma sai Allah ya hukunta cewar na ga abin faɗa a shari'ance na ki faɗa kuma ka na faɗa don ku faɗa a gurin ubangiji na ba wai don wani zai ji daɗi ba zai ji daɗi ba na faranta ma ban faranta masa ba ba wannan ne manufata ba in dan wannan ne nayi nema nan ba la ba la da ko kuma dama duk wanda zai faɗa abin da manzo ya ce a faɗa duk wanda zai faɗa abin da Allah ya ce a faɗa to fa baka nan bakin jini bakin jiki bakin jini ko ɓaci nan wani kowaye to sai dai in ba zai ba haka tsarin yake shi ma manzan da haka a gabansa ma yi rabo aka ce bai tafi Allah ba wannan rabon da ba adalci da ciki to an gaya manzo magana kai waya ba za a ma ba bari ma na ƙarshen zamani abubakar abbas waye shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu